jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan tana mai albarka shirinmu na yau yana da matukar muhimmanci domin za mu tattauna da ku ne akan wannan cuta ta pneumonia cutar pneumonia cuta ce da take jefa mutum a cikin wani hali na rashin lafiya ya rika tari da zazzabi mai zafi tare da wahala wajen numfashi uh, kuma wannan cuta takan auku ne ko kuma ce takan faru ne sanadiyan wani ƙwayan cutan da ake kira bakteriya a turance wanda take shiga ta kama hunhun mutum wanda haka take sa shi wahala wurin wato numfashi wani lokaci takan sa idan ya yi tari ya zama ya zo da launin kwai ko kuma ya zama na jini ya zo ko kuma ya rika gajeren numfashi ko kuma ya rika numfashi a sama wannan yana daga cikin abubuwan da cutan wato pneumonia take haddasawa wanda idan ba a ɗauki mataki ba ta kan kai mutum cikin wani yanayi na wato mawuyacin hali a har yau wa'inda suka fi wato saurin kamuwa da ita wannan cuta ta pneumonia sun hada da mutanen da suke da ciwon zuciya da kuma wa'inda suke da ciwon asma da kuma wa'inda suke da ciwo na daji na ciki sannan kuma a, da wa'inda suke da ciwon suga su ma suna iya cikin ɗan karamin abu sun fi saurin dai zan iya cewa kamuwa da ita wannan cuta ta pneumonia to ita wannan cuta ta pneumonia tana da alamomi kamar haka za mu faɗi daga cikin wasu alamomin wato ita wannan cuta ta pneumonia kafin daga ƙarshe mu kawo muku maganin wannan cutar ta pneumonia amma kafin nan muna roƙon arzikinku idan wannan shine karan farko da kuka shigo wannan channel mai albarka kuma ba ku riga kun danna mana subscribe ba ku duba daga ƙasan wannan bidiyo za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna mana subscribe sannan sai ku danna alaman ƙararrawa wannan zai ba da dama muna sanya sabon bidiyo a sanar da ku za ku rika samun bidiyoyinmu masu ilimtarwa mun gode a daga cikin alamomin cutar pneumonia sun hada da wato tari da majina wato mutum zai rika tari da majina majiran za ta kasance launin ruwan ganye tare da jini wato idan mutum ya gama jinin shi ya fara haka to alama ce na pneumonia wanda yana da bukatun ya je ya ga kwararren likita domin a gano pneumonia ne ko ko a tari ne ordinary tari ko ko a tari ne na huka kamar yadda muka sha faɗa dai duk wa'annan alamomin in ka gani ba za ka yanke hukunci ka ce kana da ciwo ba ne a za ka je ka ga ƙwararren likita shine zai tabbatar da ciwon ko kuma ya ce a ba ciwon ba ne wani ciwo na daban saboda akwai cututtuka da suke haɗuwa da alamomi kusan iri ɗaya alama na biyu zai kasance yana yawan zazzaɓi wato mai cutar pneumonia yana yawan yin zazzaɓi alama ta uku zai rika numfashi da sauri ko kuma gajeren numfashi zai zama numfashin shi na ɗagawa sama da sauri alama ne na pneumonia kuma kamar yadda za mu kawo a gaba shine akwai bambanci tsakanin alaman da yake bayyana ga yara da kuma waɗanda suka zama sun girma suna da wato manyan shekaru a alama ta hudu akwai ciwon kirji mai haɗe da tari ma'ana kirjinsa zai rika ciwo saboda zai kama kirjinsa shi ma alama ce ta cutar pneumonia sai alama ta biyar zai samu bugun zuciya zuciyan shi zai rika bugawa sai alama ta shida zai rika yawan gajiya da kasala zai rika nan da nan ko ya yi aiki ko bai aiki bai ji gaji sannan kuma zai rika jin kasala na yin wasu abubuwa din sai alama ta bakwai zai rika samun tashin zuciya wani lokaci wannan tashin zuciya din zai kai shi ga yin amai alama ne idan aka samu inan alamomin da muka ambata alama yana nuna laluran na pneumonia ne sai kuma alama ta takwas a cutar pneumonia wani lokaci tana haddasa mutum ya rika wato yin zawo kuma alamomin kamar yadda na faɗa sun bambanta tsakanin alamomin da yake na yara da yara ke gani za ga wani lokaci in cutar pneumonia ya kama yara kankana na musamman waɗanda suke ƙasa da wata takwas tara goma za ga suna numfashi sama-sama ne za a ga kuma kodayaushe hancinsu za a ga kodayaushe su yana zuciyarsu na bugawa to wannan alama ne na yara sannan kuma akwai alama na wanda ya fi kamuwa da tsofi wanda shi ma yana kusa daga wa'annan alamomin guda takwas da muka ambata wa'annan su ne alamomin cutar pneumonia to sai maganin cutar pneumonia kamar yadda muka faɗa in kuka duba bidiyoyinmu in mun yi bayanin cuta mukan kawo muku bayanin magani kuma wannan maganin muna baku ne fi sabilillah saboda maganan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa hairun nas manyan fa'un nas fiye a cikin mutane shine mai amfani da mutane don haka muke yin wannan muna faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi lafiyansu saboda su amfana saboda haka maganin pneumonia wanda maganin nan da zamu ambata ingantacce ne tabbas idan aka yi amfani da shi za a dace shine a nemi sassaƙen tsamiya bayan an nemi sassaken tsamiya sai a nemi sassaken gawo a mai da su gari duka in su zama gari sai a haɗa su wuri guda bayan an cakuɗa sai ya zama na wato yawan da ya zama iri ɗaya sai a rika ɗiban cokali guda ana zubawa a nono ana sha so uku a rana ma'ana za a sha da safe a sha da rana a sha da yamma haka za a yi ta yi har tsawon wato sati uku da don ubangiji allah subhanahu wa ta'ala wannan cutan mai wannan cutar ta pneumonia zai samu lafiya da izinin Allah uh, ba mu san bidiyo ya tsawo amma kar ku manta ku yi sharing wannan bidiyo kar ku manta ku danna mana like kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku kwadaitar da wasu su yi subscribe din wannan channel domin za mu rika kawo muku bayanai da suka shafi lafiyanku a nan nake cewa wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku kasance cikin koshin lafiya